muna gaya wa mutane su daina biye wa mawaƙa wajen sauraron wanda za su zaɓa. Mun shi mawaƙi kai daga jin mawaƙi a ce shi kake jira ya gaya ma wanda zai shugabance ka, ai ka kai sai zama mutum wanda yake da ɗan ƙarancin lafiya. Domin mawaƙan nan su fa abin da suka ɗauki waƙan nan dama a fili yake business ɗinsu ne. Ka san ko wanda zai yi business abin da yake dubawa nawa zai sa jari nawa zai ci riba. maganar fa kenan kakka daɗa kakka raga duk sanda mawaƙin nan zai yi waƙa abin da zai kalli a waƙan nan nawa zan sa riban nawa za ta kawo min ka fa fahimci wannan jam'iyyar da ike zagi in ya lissafa ya ganan ne zai sa kaza ya ci gwaggwaɓar riba gobe fa ita zai yaba ya zagi ɗayar wannan fa maganar da nake faɗi kowa fa ya san gaskiya ce to kaga idan ka san gaskiya ce in ba mahaukaci ba zai juya wa gaskiya baya su wa'annan mutanen matsala su suke kallo zan baka misali yanzu shi wannan kwanan nan ya ce wani gwamna hankaka ya ce mara hankaka amma da aka yi sulhu ya ga maslaharsa za ta bulle a kwanan nan mun gansa a gurin taro tare suna magana sun daidaita yanzu har ya dawo da hijikin mutane ya baro da hijikin hankaka hankaku ko mai jam'in hankaka hankaku ko to yanzu ya baro da yanzu ya daga cikin hankaku wancan mutumin yanzu ya dawo da cikin mutane idan lokacin da ice mara hankaka ka biye mara ka ce ka yadda wancan mutumin hankaka ne to yanzu ya ce ya dawo mutum to yanzu biyo za ka kai ma dawo ka ce ya zama mutum din ka fahimci wannan na biyu abin da muke nuna wa mutane a koda yaushe ne ba lallai sai ka zaɓi kwankwasa ba ka dai kawai wani ya ce a su yan kwankwasiya su kawai in baka zaɓi nasa ba ka da hankali kai jahili ne na ga wani ya faɗi haka a comment dan uwa yi min adalci zan maimaita abin da nake nufi ba haka nake nufi ba abin da nake cewa ka duba mutumin da tsakaninka da ubangiji zaɓe kaman shaida ne yanda za ka ba da shaidar karya a kotu a yi ma hukunci a lashira in ka zaɓi mutumin da ka san ya bai kai ɗayan cancanta ba Allah zai hukunta ka to duba wanda yake tsakaninka da Allah ya fi kowanne cancanta a cikinsu ka zaɓe shi ko da ku ba kwankwasa ba ne ka ji inda zancen yake na ce me ko da ba kwankwason ba ne maganar kenan amma lokacin da ka gamsu kwankwasan ya fi sauran saboda wanda dalili cikin dalilai ka je ka zaɓi wani a lokacin ka zama jahili wanda bai fahimci Allah ba kuma hukunci iya jiranka ita ce magana